Assalamu alaikum. Ah, ashe ka dawo. sai ka dawo ya ka kayan ka ka ajiye ta na ce ta. na zata aiki na ciki ina son na je wanke bani ɗakin ƙarfi da labarin girki kusan gamawa saura kaɗan ta tsotse na sani <laughs> yanzu zan je wani je ƙarasa wani ba ina ga mata tsotse <laughs> na gaya miki ba ni dan adam kafin nan ki bani bayani to me wai a cikin littafin nan har ba ka son a gani tsakani da Allah sa'a maganar nan ba sai an tuna ta ba na fa gaya ni. sirri na ne ba na so ake ba wanda ya taba gani littafin nan ni ba na bayarwa sirrin ka sirri na ne haka ne to amma sa'a dai da na ce miki dai ni haka ɗabi'ata take rubuce rubuce na ji ko feji ɗaya ka buɗe min ni dai na gani a hannun ka ma ni ka buɗe min na gani sa'a to dai zan buɗe miki ashe zaki karanta kenan Ni to ko layi ɗaya ba ma feji ɗaya ba ko layi ɗaya. Na rasa me kike so sai kin gani a cikin littafin nan. Ni ba su me kake ɓoyewa. Kin haƙura abin da yake cikin sa abin alheri ne ba wani abin ne na sharri ba. Amma yana. Ki je ki karanta. Ko da gaske? Yanzu da na matsa sai ki ce ba a san ki. Karanta. Irin wannan ƙauna haka? Amma na gode. Thank you. daɗi. Ana ta nazari. A shi sa na Saboda na san a baya zargi na ciki. Gani kike kawai wani abu ne mara daɗi na abubuwa dai na ɓoye-ɓoye na waye na rashin gaskiya a cikin littafin. Na yanzu ka yi firi. <laughs> Wallahi kai. Kin ga dai dukkanin wani abu da ya faranta min rai ina rubuta shi a littafin nan. Abin da ya ɓata min rai yana ciki. abin da ya firgita ni yana ciki abin da ya bani mamaki yana ciki na gani kin gani amma ka san inda yake bata min rai duk inda aka zo aka bata maka rai mm. sai ji ni mana ran a ɓaci amma har yanzu cikin farin ciki nake inda nake ka karanta nan wuraren amma in tambaye ka faɗa min me yasa <laughs> me yasa kake jin kunya ta wani lokaci ai kin san abin mun ɗan daɗe a ƙasa kuma <laughs> aka tashi aka zo aka yi abin nan daga baya sai nake ta ganin wani abin kamar ni ba za a so ni ba shi sa sai nake ta jin tsoro ka in jiki da ya kuma in zo ai mun ba daidai ba mata ka ce fa halalin ka mallakin ka hmm. kuma <laughs> ka zo kana ta kana jin kunya ina dina yawwa ba kunya tana rage wasu abubuwa tana ma rage ƙauna Allah wallahi to na daina zan rika fara komai zan fito kuri-kuri. ya ce bikin saka kayan na zan ce kai dan shi. ai ko na ji daɗi, ka ba sai in ƙara sawa da suka haka ake yi yanzu dai tunda kin karanta to sai ki bani littafi ai ban gama ba to ai dai ina laifi ai dai kin ɗan shaga da yawa babu wanda ya taɓa karanta littafin nan ba amma yana nishaɗantar da ni ba kuma ki haƙuri Allah ba ni ban ƙara sawa ki haƙuri ki ɗan daure dan dore a banin adana shi rubutun za a ci gaba eh aikin san kullum da shi nake yawo yanzu daga yau ma zai bar gidan na ai tunda ina fita da shi gobe kin ga zan tafi a tan aje abina da wani abu ya faru zan dinga rubuta kuma yanzu tunda farin ciki ya tabbata aikin gaba ma ba da wani damuwar wani me zan sake rubuta nan gaba akwai wani feji sai da na karanta shi sau bakwai masha Allah <laughs> a karanta an ƙara dawo karanta saboda ya min daɗi yau wuni guda ana karatu yanzu dai ni aje akan shayi yawwa a bani littafi

Hello? Amin wa alaikum wa assalam. Am, sai dai ban gane wace ba. Eh, na san baki gane ni ba. Na hmm. Alhaji Sa'adu nake tambaya. Eh, muna tare da shi amma ya fita. To, eh, na ce da Allah gida ya tafi ko kuma ofis ya koma. Muna tare da shi ɗazu, amma mun rabu. Ya fita. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wannan dawa. Yawa. Sai ki fara aiki walwala mana. Biki ganin ba baga tatan? Lokacin cin abinci bai ba? Na kuma shigo gida yanzu? Ya san me faru? Ai ƙarin girma aka samu. To. Likafa ce ta ci gaba. Arziki ya ci uban na da. Ƙarin girma kenan. Wai ke bikin, wai ko kin ɗauka wasa nake ne ne. Yanzu daga ina kake daga Daga can nake mana. shine na garzayo in zo in fara gaya miki ki ji cewar fa to fa yanzu fa Sa'adu fa ya zama fa abin da ya zama fa. Na taya ka Masha Allah amma fa bude murna fa tayi kaɗan. Gani nake kamar bikin da ba. A ya zuke ban yanta tun da kai ka faɗa. To mu ga mu mure ki ƙasa ƙasa na abin murna ke kuma kina <laughs> kina ta sulo sulo da gaske fa nake. Ni ma da gaske nake. Har ga Allah. <laughs> Ko dai abin ne ko da yake fa an ce min da fa ku yanayin ku fa sai a hankali yanzu. haka za a riƙa lallaɓa to ba kuma zan ci gaba da lallaɓa dai yanzu dai abin da yasa na garzayo in zo in gaya miki yanzu za mu je za mu yi godiya gurin shi jagoran kamfanin gabaki ɗaya yawwa shi sa na ce to bari in zo in zo in fara gaya miki abin alherin da ya same ni a ki hada ni za mu je gurin godiya wane ni in tafi da ke cikin ƙarfi? ai ba zai yiwu ba ce min zuwa kai ka faɗa min za mu je mu yi godiya a'a ni da ragowar mutanen kamfani za mu je mai kamfani <laughs> godiya to shi ne ce to kafin na tafi gwara ke ki fara samun farin cikin mm. a yan fahimce ni to shi ne na zo <laughs> kake samu da ba ayin na dawo sai mu je kuma tare da ke sai mu je mu dan yi sai da zan yi insha Allah kai sa'a zai gida bi kiwa ki gode wa Allah ina ganin na tashi da ko da kiwa ma dai sai na zo da takardar ba amma dai akalla dai kin dai san dai me kyau kana haka sa a kai sai dai wato da na dawo in zauna ba wannan maganar ake bi yanzu da mun je an masa murnar nan aka yi masa godiya da muka abin nan na kawai dama ne kawai ne kwana zan <laughs> da gida insha Allah Sahari suke da ce sai na dawo ɗin sai na dawo wani rawar kafa yake Ni faɗa zina an kira ni. Wai na kasa gane, wai to waye kira ki? Anya ko ba daga gida ba ne? Wai daga gida na? Eh mana. To ta yaya za ki rage daga gida in ba ni ba? Kai da Allah ki daina wani abin nan. Ya za a wani ya samu lamba lamba ki a wurina? Ni fa ba zan gaya miki ko akan waya ba na saving. Ni duka komai na rubutawa nake. Ya za ta samu lamba ki ta kira ki? Ha? Ni dai ni dai abin da nake gudu wallahi ba na san na rasa ka. Wai me zai sa ki rasa ni? kake damu kanki haba haba haba haba yanda kika ɗauko layin inganta rayuwa ta sai muri bari kuma samu damuwa <laughs> ni wannan kar wani ya ɗaga miki hankali mu je yanzu ki sha ice cream ɗinki in kai ki gida saboda lokacin koma ta gida kin ga ba wa kama shikenan ba matsala <laughs> Haba, haba, ba wannan magana. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. baba ne? Ni ne yake da ya canja min. Na ga kin bulbula hijabi a tsakar gida. ina taya ka murna da ƙarin girma da aka samu. da kenan. To taya murna da ƙarin girma da na samu na gaba yanzu na gaya miki ba. Ko da sun nake ta bayani kafin na fita duk biki ji ba sai yanzu kika ji. Ba ban tabbatar bane sai yanzu. Yanzu na tabbata. Sa'a kina bani mamaki. To da can biki tabbatar da cewa eh, an mun ƙarin girman ba sai yanzu to eh, ta wace hanya hmm. ni na kasa gane ba a ah, me ke faruwa ne ai ba za ka ba Sa? Sa? Sa? Sa? Sa? فقامت صح؟ صح؟ صح؟ صح؟ apa? Hah? saya ini Pak. I'm Excited? I'm Sadatu. hoto ya yi kyau sosai hmm. gaskiya ya yi kyau sosai wow na yi kuwa ɗaukan hutu haka dama aiki na yi, na yi ɗaukan hutu sosai masha Allah excellent mutumin ya yi kyau sosai <laughs> ya kamata ki biya kuɗin ɗauka ai baki san me ba in shi ya zo sai ya fi biyan kuɗin wannan hutun saboda wannan hutun ya yi kyau sosai ko wallahi amma wannan kusa ne auren nako? wallahi kwanan nan ba jimawa da yadda Allah amma ba san yana da mata ba bai faɗa miki ba kai wannan matan nasa akwai ya babu ta ya zan bar namiji kamar wannan ya ƙi da rayuwarsa a haka ban gane me yake nufi ba Ina son yadda ya ƙara rayuwar shi a haka. Ke da aka yi ta sanin da haka? Kai, saboda ya gaya min haka. Matar ba da amfani. To a kan me zan bar shi namiji irin wannan a ce ya da rayuwar shi bai san amfanin mace a cikin gida ba. Sai ta yiwu. To ƙarya ne. <laughs> Ya za ki ce min ƙarya ne? Wallahi ƙarya ne. ƙarya ne wallahi so ya aka yi ka san hakan kin san matar na sani hajiya ta na'am dube ni ni ni ce matar shi ni ce matar matarsa hmm, ni ce matar shi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yawa. Sa'a. Ina zuwa. Daga gida wani abu ne aka ce kai za ka iya biya ba lallai su su iya biya ba kamar yi kaka ne? ka gani kalla sa'a haka kuma ka kalla da kyau kalla haba sa'a wani sa mutane su ba sa son a zonar lafiya ne a rayuwar nan kan Allah da Annabi sai a dinga haɗa haɗa hotuna tsakani da Allah yanzu an gada ma sai a ɗan Cristiano Ronaldo in an gada ma sai a ɗan da Katrina duk sai a ga mutara ɗauka tare muke ni ba na san irin wannan wasan gaskiya ba na jin daɗi haɗe haɗe mana yanzu dai yanda ka san dai kana kallon wata na ka san ba haɗi ne ka gani wannan motar ka ce wannan kuma kai ne a ce. to me ne dalili a je a ɗauki mota daban a je a ɗauko mutum a nan a ah, haba dan Allah amma dai wannan motar ka ce ai ko motar ka ce kuma ku ne a ciki hoton ka ne a ciki to an yi abin ne ni gaba ɗaya ni ni na kasa gano wannan al'amarin me yasa ake haka dan Allah dan amma da ka san na san hoto ko kuma aiki na ne yin hoto ka gani ka san dai ba haɗi ba ne ni ba na san irin wannan wasan tsakani da Allah daina irin haka ni na zan san wannan tafi lai da da zan yi hoto da ita ke baka san ta ba haɗa haɗa nawa akai nawa akai haɗi tsakani da Allah kana ganta a zahiri zaka iya gane wace ce ko ni gaba ɗaya hoton ma bai wani kile da zan iya gane waye wannan waye waye wannan ba ya ma ka gane kanka hmm. baiwa Allah hmm. da Allah bismillah zo da Allah zo kamar ya Ba waɗanda ka jira faɗa sa'ami kike so ki ga mun ne dan Allah dan Allah. Ya ka juyar da kai juyo. Juyo. Nan kaga juyo na ka kalla. Wai shi wannan mangwaron ba za a dinga bashi ruwa bane fi sabi lai gani ya fara bucewa. Kullum sai ka fita ka kafin ka fita kake bashi ruwa kace ba a bashi ruwa. Ina zaban da gobe. Ka je ina ka dawo. ke shiga mutum. Raba kanki da maza. Tchau. Ikon Allah. Allah ya kyauta. Kai ikon Allah. takarda da biyu. Saki ɗaya amma ki rubuta mu. Don Allah, ki rubuta mu sama da Yanzu. Saki ɗaya ka sa umai. Ah, wani A ne? <laughs>